Christ. خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد السلام عليكم ورحمة الله masu kallonmu da sauraronmu barkanmu da saduwa cikin wannan shiri namu na tambayoyi kan azumi shiri ne na musamman wanda gidan wannan talabijin na sunna tv ke ɗaukar nauyin gabatar da shi kamar yadda aka sani muna tattaunawa da babban malaminmu malam ibrahim adam disina wanda lecturer ne a kwalejin horon malamai ta azare gafata malam barka da zuwa assalamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a gafata malam tambayoyi ne waɗanda suka shafi lalurori na yau da kullum tambayar mu dai ta yau shine tambaya ta farko akan matsala ce wadda ta shafi magana akan waya lalurar mu'amala tsakanin mace da tela wani mai gida ne yake tambaya akan abin da ya shafi yadda matarsa take buga waya ma telanta suna magana akan ɗinki wannan lalura cikin ramadana ko wajen ramadana dinke sallah kenan yawwa magana dinke da sallah <laughs> bismillahir rahmanir rahim <clears throat> alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu al atamman al akmalan ala khair khalqillah ajma'in yan uwa masu ganin mu da sauraron mu a ina kuke sallamar musulunci gare ku assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu wa rahmatullahi asali ba haramun bane ba. mace ta yi magana da wani namijin da ba nata ba matukar dai ba magana ce ta wato ƙulle-ƙulle ba ko ko magana tana ɗauke da marerecewa ba ko tana ɗauke da wani abin da zai iya jan hankalin namijin sannan kuma an samu amana daga fitina ma'ana ba a zargin cewa akwai wani abu a akwai wani lauje a cikin naɗi hmm. eh, saboda a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mata sukan je kasuwa kuma kasan aka je kasuwa dole akwai cuɗanya tsakanin namiji da mace ina nufin cuɗanya hmm. ta hanyar ya taya ko ta taya hmm. ko ya siya ko a siyar masa wannan kenan Allah maɗaukakin sarki a cikin alkur'ani ya umarci matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da cewa in za su yi magana to su yi magana wacce suke sananniya wacce babu cewa a ciki hmm. Allah madaukakin sarki ke cewa ya nisa annabi lastunna ka ahadin minan nisa'i hmm. in ittaqaytunna fala takhda'na bil qawli fayatma'u alladhi fi qalbihi maradun hmm. wa qulna qawlan ma'rufa ya ku matan annabi ku ba kaman sauran mata kuke ba in ku ji tsoron Allah saboda haka kada ku ringa marere cewa a cikin maganganu hmm. don gudun masu rubabbiyar zuciya hmm. su ma yi tsammanin su tsargu cewa kuna nufinsu da wani abu ne in za ku yi magana ku yi magana wacce take sananniya eh, mace da mata da namiji duka kowa ya san abin da ake nufi da magana sananniya kai karan kanka ka san wannan yanayin da matar ta maka magana a ciki hmm. ba wai tana tallan kanta bane ba ba wai tana gwada alamar tsaka so bane ba kasan tsakanin maza da mata kullum zargin juna ake yi kana aikata wani aiki sai ta ce ko dai tayawa yake yi hmm. ita ma tana aikata wani aiki sai ka ce a ko dai wace na shige mata birnin zuciya ne to amma in dan ta yi magana da shi kaɗai magana ba haramun bane ba sai dai ya kamata ya zamto cewa tailan da zaki mu'amala da shi ya zamto mutum ne wanda aka san shi mm. da mutunci ba shashashe mutum ba mm. bayan da za a yi wani wanda yake shashasha kuma a ga kina waya da shi ko da asalin waya ta halatta mm. ya zamto ba za ki jefa kan cikin zargi ba kuma shi wannan miji da har yi wannan tambaya a dai irin wannan zamani ba abin da zan ce masa yin kara sara masa lallai yana gwada cewa Mm. miji ne wanda yake damuwa da iyalansa kuma mai kishin iyalansa mm. saboda annabi sallallahu alaihi wa sallama a cikin hadisi mm. uh, ya ce su da ya dukhulul janna duk mutumin da baya kishin matarsa wanda baya damuwa wa yake alaka da matarsa ba zai shiga aljanna ba kasan a wannan zamani wai macinyewa ne a gurin wasu ya zamto cewa abokanansa da sauran yaransa hmm. da waɗanda yake harkoki da su sannan suna harkoki da iyalansa za a ga wani lokaci har mutum ya samu mukami sai zamto ya samu mukamin ne tare da shi da batarsa in aka ba shi mukamin shi ma sai ga matarsa ta ɗan kawata ta karamar gwamnati irin tasu ta hmm. ta mata duk da yake cewa wannan a duniyance ma gidadanci ne kuma ƙauyenci ne babu wani gurin da muka san ake yin haka in ba Najeriya ba balle kuma a lokaci guda kuma alama ce ta gwada cewa mutum baya kishin iyalin tasa kuma ni a ganina kamata ya yi duk macen da mijinta baya damuwa da wata ke harkar kamata ya yi ta tambaye kanta mm. cewa mai yiwuwa bai damu da ita ba ko kuma shi ma yana harka da matan wasu ba wai cewa na ki zarge shi ba mm. amma dai kamata ya yi a gyara yin hakan ba daidai ba daidai bane ba to amma kuma tun da an kirawo teloli a cikin zancen kuma muna watan ramadana ne mm. to fa teloli ka san kukan da ake da su a wannan wata saboda tsabar saba alkawari in ba su yi wasa ba abin da za su samu a cikin wata ramalana in ba kudin dinki ba saboda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce man lam yada qawla zuhur mm. wal amala bihi wa mm-hmm. laysa lillahi hajatun an yada ta'amahu wa sharabahu mm. duk mutumin da bai bar yasashiyar magana ba bai bar zancen ƙarya ba bai bar aiki da ƙarya ba mm. ka kuwa yadda ake wato gindaya wa mutane alkawarin ƙarya a wannan zamani musamman a cikin wata ramadana yadda za ga mutum ka jefa cikin damuwa shi da yaransa gaba ɗaya ka san ba za ka iya cika alkawari ba amma kuma ka ka karɓi aikinsa ka karɓi kuɗinsa mm. wani ma a cinye kayan Allah ya kiyashe mu mm. saboda haka da mu da teloli da mata da sauran mutane baki ɗaya duka mu ji tsoron Allah mu gyara Allah shi taimake mu masha Allah malam ah, dangane da wannan bangaren tilolin akwai wani nau'in ɗinke-ɗinke da ake wadda kan gwada tsiraici na su mata taki ɗin eh, musamman ran sallah wai har malam bahaushe ke cewa wai ba a zaɓar budurwa ranar sallah saboda kowa canta da ado wata ado to amma ah, kamar da ka faɗa cewa gaskiya irin dinke-dinken da mata suke yi kuma su fito da shi waje hmm. ah, haramun ne musamman irin ɗinkunan da suke bayyana shi a cikin jikinsu annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda gafata malam kai maka sani cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce akwai wasu 'yan wuta guda biyu hmm. waɗanda ban san su a zamani na ba in ji manzon Allah amma suna nan tafe cikinsu akwai waɗanda manzon Allah ya ce kasiyatun ariyatun hmm. gashi sun sa tufa amma jikinsu a bayyane tsirara suke ma'ilatun mumilatun hmm. gaba ɗaya sun riga sun karkace suna ma ƙoƙarin karkatar da mutane hmm. hunna ka asnimatil bukhti kawunan su kaman tozan laƙumi la yadkhuluna aljannata ba za su shiga aljanna ba wala yajiduna rihaha kanshin aljanna ma ba su ba manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da ku ya ce ana jin karshen karshen aljanna kimanin tafiya shekara ɗari biyar daga gurin amma mutum mutum yau irin wannan hali saboda yayi nesa da aljanna kanshin mm. ta ma ba zai ji ba wa iyazu billahi saboda haka ba daidai bane ba yadda ake sa matsatsun kaya hmm. amma in kawai zaki ne mijin ke ya kalla a cikin gida in hmm. zaki tafi waje hmm. ko zaki fita ki burma katin hijabi to wannan ai ba haramun bane ba gafata mala. gaskiya eh matar gafata mala ma irin ka eh, ya kamata ta ringa yi wa mai gida ado a me dan kawatar da shi mai yawa dan ya ta kaure kawai ta sashi ya mai zanto baya ba zai kalli wasu ba so amma wannan a cikin gida ne ba mm. haddi cewa ga irin kayan da mace ta saka an tana cikin gida mm. ita da mijinta sai dai kuma tana gidan haya ko kuma gidanta kowa na iya shiga mm. ko da kannan miji ne to anan gurin ya kamata ita ma da suturce kanta amma inda ita da mai gida ne to komai ya halatta saka in za ta zanna tsirara ma na wani lokaci ban ce haramun ba bane amma dai wato kaiwa makura wajen ne. wajen babu wani limit tsakanin mace da miji a lokaci guda kuma akwai wata ruwaya ta Imam Hakim da ke cikin Mustadrak wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da zai faɗi wannan hadisi sai ya faɗe shi da wani lafazi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ce sinfani min ahlin na lam arahuma qattu قوم يأتون المساجد على شياح ونساؤهم في البيت كاسيات عاريات مائلات مميلات ru'usuhunna ka asnimatil bukti cewa ‘yan wuta guda biyu da ban gansu ba hmm. amma suna nan tafe. Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama bayan ya faɗi kashin farko hmm. qaumun yadribuna nasa bi aznabil baqar hmm. sai kuma manzo Allah ce qaumun yatuna al masajid ala shiya wasu mutanen da za su dinga zuwa masallatai akan abubuwan hawa hmm. za a ga kullum suna masallaci da su ake hidimar addini hmm. amma abin takaicin shine addinin ya tsaya a jikinsu kadai hmm. wani sa'ohun fil bait su a gida kasiyatun ariyatun gashi sun sa tufa amma tsirara suke in za su fita kenan ma'ana addinin ya tsaya a cikin jikinsu kadai bai tsallaka zuwa ga iyalansu ba Allah ya kiyashe mu ah. kamar da malam albani da ya faɗa a cikin littafin jilbabul mar'al muslima da yake magana akan wato sharda hmm. da ake so tufa ta cika gabanin a kirata da hijabi kammalalle karɓaɓɓe a musulunci hmm. dole ya zamto isasshe dole ya zamto cewa wato mai kaushi mai zan ce ko hmm. mai kaurin da ba zai zamto transparent ba wanda zai iya bayyana abin da yake a cikin jikinki kada ya zamto mai tsada wanda yake so zai iya duba Eh, waɗannan eh, ƙarin bayani a cikin littafin jilbabul muslima ko ki mm. tambayi malamin islamiyyar ku mm. ko malamin islamiyar ka hmm. ya kara maka bayani din ka ka san wani irin abu za ka saya wa matarka gabanin ya zamto cewa ka dinka mata hijabi Allah shi taimake mu yana damun daga cikin abin da ya zo cikin zuciyata yanayin yadda yanzu mata take yawanci suka canja yankon hmm. fita da hijabin sai ga gele yanzu an dawo kaman wani yayi ko ina ka shiga cikin kasashen nan namu sai ga yawanci gelen nan ya zamo shine abin kuma shara shara kuma za a sa hijabin ma a sa shi shara ba sa'adu ba kamar wani ban da ma shashanci kan amma hankalce wai abun da yake naka ne mhm. iyalinka ne naka ne ke mhm. yadda ka bada sadaki kai ma aka baka masha Allah to amma kuma dan me kai kake rabawa mutane na kan titi kowa naka ne fi sabilillah shedan shine dan fi sabilillah shedan gaskiya ne wannan akwai akwai sakarci ce gaskiya gaskiya ne eh? gaskiya ne kowa ya ga jikin matarka ya san ha matarta ya san to me ina kima <laughs> to ina kima na maganan eh, kai in ka gani ka ji na musamman a ah, kai da Allah ya shi mu Allah tsare eh Allah ya shi mu a ah, mallan tambayar mu na gaba shine wato wai mutumin da ya kwanta cikin Ramadana da da rana sai ya yi mafarki mm. wai halin azumin da ya dauka cikin Ramadana din ya mafarki ne kuma ya gama ne misali wanda ya mafarki a cikin yinin azumi na ya mafarkin ya sadu da mace ya saukar da maniyi a wannan saduwa ta mafarki ko bai saukar ba in a cikin watan ramadana ne ko ma a wajen watan ramadana ne in yana azumi wannan baya karya masa azumansa baya karya masa azumansa saboda shi wanda yake barci mm-hmm. ai ba hukunci a kansa mm-hmm. hukuncin sa kamar hukuncin yaro ne hukuncin sa kamar hukuncin mahaukaci ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisi ya hada su su uku ya musu kudin goro mm-hmm. manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ce rufi alqalamu an thalathin an dage alqaluma akan waɗannan mutane uku cikin su sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa ga yaro har sai ya yi mafarki hmm. ma'ana har sai ya balaga da mahaukaci har sai ya warke wa anin na'imi hmm. hatta ya da kuma wanda yake maras abuna mai barci hmm. har sai ya farka saboda ka duk abin da kai a mafarki Allah baya kama ka dan kana cikin azumi kayan mafarki illa iyaka in ka tashi ka gama ni ne sai kai wanka kamar da yake a cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya hukunta dukkan mutumin da yayi mafarki ya sadu da mace to in ya saukar da maniyi zai yi wanka amma in bai saukar da maniyi ba ko da a cikin azumi ne ko a wajen azumi ne babu wanka a kansa Allah shi taimake mu malam insha Allah mm. a ga ta wannan wata mata take tambaya akan hukuncin bin sallah mm-hmm. tana cikin gida amma dai masallaci na kusa da su mm. so dukkan sauti na speaker yakan kai mata mm. wai akwai yiwuwar biyo nan sallah da ake asali na'am wanda zai sallah a bayan liman hmm. ana so ya bi ya zamto cikin sahu hmm. kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da sahabban suke yi har ma yazo a cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yakan ce wa sahabbai su daidaita sahu hmm. har in manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ga wata kafa tsakanin mutane sai manzon Allah ce a tattoshe ta a cike ta har manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake musu gargaɗe cewa ko su ringa daidaita su ko kuma in sun ki sakamakon wannan Allah ya sassaba tsakanin zuciyarsu ya zanto cewa gashi ana sallah masallaci guda hmm. ana tare a unguwa guda amma hmm. kowa baya san kowa hmm. kowa na kyashi wa juna kowa na mugunta wa juna gaba ɗaya dai rayuwar ame ana ta kuɗi wa yana daga cikin abin da ke haifar da irin wannan rashin daidaita sahu a cikin sallah in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sa'annan kuma malam Usman a cikin hadisi dai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. ya ce duk wanda ya salla shi ɗayansa mhm. to ba shi da sallah ma'ana ga sauwa sai kaje can baya kai sallaka mm, na'am a cikin masallacin yake cikin masallacin ma mhm. manzo Allah ce la salata liman faridin khalfa safi mhm. babu sallah ga mutumin da ya salla shi ɗayansa a sahu in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan kenan cikin masallaci mm. kuma mata a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba suna sallah daga cikin gida bane ba mm. duk da yake cewa dakunan su na kusa da kamar ɗakin na na Aisha yana daura da masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama katanga ɗaya suke da masallacin manzon Allah amma a lokacin sallah ta yi mm. su zagayewa suke su shigo masallaci mm. ah, yana daga cikin haka ne ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa mafi alherin sahun maza na farko mafi sharrinsa na ƙarshe hmm. mafi alherin sahun mata na baya hmm. mafi sharrinsa na ƙarshe hmm. wannan ke gwada cewa kaga mata a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a shigowa masallaci suke ake sallah da su saboda haka mace ba ta da wani uzuri da zai sa ta yi sallah daga cikin gidanta hmm. sai dai kuma abin da ya kamata yan uwa mata su sani cewa akwai musulunci hmm. mace ta yi sallah a gidanta ya bula da sama da ta zo masallaci hmm. amma kuma inda ta zaɓi zuwa masallacin ba wanda ya hana ta ya halatta kwata ah, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne yace la u ima Allah masajid Allah kada wanda daga cikin ku ya hana bayin Allah mata zuwa masallacin Allah amma a wasalatuhunna fi buyutihinna khairul lahunna sallar su a cikin gidajen su ya hu musu alheri a wani hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa sallar mace a gidanta ya fi sallar ta a masallaci na ma masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kada mata su dauka cewa dan musulunci ya wato kashe musu gwiwa cewa ba sai sun fito masallaci ba hmm. ba dole ne sai sun zo jam'i ba su dauka cewa hmm. abin da ake samu na gara basar hmm. sallar jam'i su ba samu domin ka'ida ce man taraka shay'an lillahi hmm. awwadahu Allahu khairan min duk wanda ya bar wani abu dan Allah ne ya bari hmm. to Allah in ya tashi canja masa da canja masa da abin da yafi alheri saboda haka akwai wani lada da Allah subhanahu wataala ke ba su na musamman hmm. saboda Allah ne ya ce fito masallaci ma'ana ba dole sai sun fito masallaci ba amma kuma inda za su zaɓa cewa sai sun fito nan kuma ba wanda yake da dama ya hana su in baka manta ba a cikin tarihi ya tabbata wanda daga cikin ƴaƴan sayyidina Umar dan mm. Khattabi Allah shi kara masa yadda da aka karanta masa wannan hadisi ce wallahi mm. lanamna'ahunna dan gina Abdullahi dan Umar yace sai mu hana su Abdullahi dan Umar kamar yanzu ce fasabbahu sabban shadidan ya masa magana magana mai zafi sosai yace daga nan kuma ba zan kara magana da kai ba dan menene ina karanta maka zancen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kana yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama rashin kunya dan rashin kunya ne wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama rashin kunya wa maganar manzon Allah rashin kunya ne wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda haka baiwar Allah Eh, bai dace ki yi sallah daga cikin gida ba mhm. Yanzu za ki fito masallaci ki fito masallaci in kuma za ki yi sallah a gida ki yi sallar ki ke daya mhm. saboda in kina sallah a cikin gida ba ki da tabbacin cewa sallar za ta shiga da da wanzuwa in baki wasa ba ana cikin sallar sai a barki a salansa sai sallar ta katse musamman irin wannan na'ura na'ura na na'ura ga rashin wuta ana cikin ana tsakiyar sallah ba mai tada janareto ya zaki saboda haka ki fito masallaci ko kuma ki sallah cikin gida wallahu ta'ala alam amma an kuma kace sai kin yi daga cikin gida to ki sani baki da sallah wallahu ta'ala alam a kamar yadda kuke jin abubuwan da muke tattaunawa a kai dai yu cikin tunani mutum ya tunani ya zai ya tambaya to in ka duba akwatin talabijin ɗinka zaka ga nambobi na waya so ana bukatan kai test ko ki test waɗannan nambobin wayannan nambobin ma'ana ki rubuta tambayar ki ko ka rubuta tambayarka ka a rubuce cikin ainihin wayarka da ke hannunka sai ka turo hmm. wannan tambayar insha Allah za ta shigo wajen mu za mu kuma dankawa malam domin yayi nazari don ba ku amsar da suke ciki hmm. kuma ƙarin wannan abun da malam ya gaya mana da mu fahimta cewa ya halatta je sallah mace ta je sallah kuma ya halatta mata ta yi sallah a cikin gidanta zaɓi ya rage gare ta su ko mazaje su fahimci cewa wa'innan bayin na Allah ne don Allah ne ya faɗa kamar yadda malai karanta wani hadisin cewa kar ku hana bayin Allah zuwa masallacin Allah kaga baiwa Allah ce karkashin ka idan za ta je ta mu akwai masu hana su zuwa tarawihin nan ko tahajjud ko wani abu da sauransu so muna fata wannan abun ya zama to in kunne ya ji gangan jiki ya tsira Allah ya sa mu dace Mallam tambayar mu ta gaba ita ce akan matsalan abin da ya shafi su matattakin da har yanzu akan haira. tana cikin azuminta sai haidan ya tsinke mata hmm. to da haira ya zo wannan ta sani cewa za ta iya ajiye azumi hmm. to wannan azumin kuma ta san cewa dai ya lalace hmm. to abin da ya ɗaure mata kai shine idan ta sha ruwa sai ta yi ɗan kwanakinta da take yi sai kuma ta samu tsarki wajen yadda ta ɗauko wannan niyanta niyan ya zo ya karya tsakiya yaya za ta yi game da niyya ɗin take magana a kai. ma'ana ina fahimci tambayar ta da kyau ma'ana ta ɗauki ta fara azumi eh. sai jini ya zo mata bayan ta ɗauke daga jinin yawwa sai kuma take so ta sake ci gaba da azumi sai ta sake sabuwar niyya na'am ko ba sai ko ba sai ta sake sabuwar niyya na'am na'am ah, akwai sabani tsakanin malamai na'am akan cewa hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce la siyama liman lam yujmi siyama min al-layl hmm. babu azumi ga mutumin da bai dauko niyyar azumin sa tun dare ba eh. cewa wannan daren da ake nufi daren farkon ramadana ne ko hmm. kuma kowane dare sai an dauka wa kowane azumi niyyar sa akwai waɗanda suka ce wancan zance akwai waɗanda suka faɗi waɗancan wancan zance akwai kuma waɗanda suka faɗi wannan amma zance mafi nagarta hmm. daga zaran ka ɗauki niyya ɗaya ta azumin watan ramadana hmm. to wannan ta shafi dukkan azumin da zaka yi nan hmm. gaba hmm. sai dai kamar uh, wannan baiwar Allah ta samu yankewa a tsakiyar watan Ramadana saboda ka ita yanzu ta fita daga cikin rukunin masu azumin watan Ramadana ta shiga cikin rukunin gandai haka to in za ta koma zuwa ga a watan ramadana ko ga cikin sau mutane masu azumin watan ramadana hmm. akwai ta akwai bukatar ta sake niyya niyyar nan fa eh, ina so na ji hankalin hmm. yan uwana maza da mata duka ba wata abashi mai wahala ba hmm. ba wani karatu ne da cewa sai an yi gabanin ame a ce an ɗauki niyya ba hmm. babu buƙatar a ce Allahumma inni hmm. nawaitu hmm. siyama ko soma ramadana fararin falilla babu buƙatar wani abu babu buƙatar sai kin je kin nemo majmu'un niyyati wani littafin majmu'un niyyati gaba ɗayansa bid'a ce babu ruwan manzon Allah sallallahu alaihi da shi babu ruwan Allah da shi babu wani wanda ya ce ya ne ka faɗa mutane cewa sai kai niyya eh, Imam Nawawi a cikin littafin al ya kawo maganganu na malamai guda wato da yawa barkatai amma dai abin da zan yi tunawa ya kawo duka mazahib din nan guda hudu mm. cewa dukan sun tafi cewa furtaniya bid'a ce babu inda aka samu ma in zaka ce wani abu an furta shi wanda ya kama da niyya mm. in ban da aikin hajji. Mm. shine an ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an zai dauki umra ko aikin hajji mm. yakan ce labbaik allahumma umratan labbaik allahumma hajjan labbaik allahumma umratan labbaik allahumma sai dai magana ɗaya da aka faɗa daga Imam Shafi'i cewa shi ya dan faɗi wani abu da zai gwada cewa kamar yana maganar halaccin a furtaniya amma an ce imam shafi'i ya dawo da kan wannan zance saboda haka abin da ake buƙatar baiwar Allah hmm. ta yi kawai shine ta kudurta bare na ranta hmm. anniya ita ne alkasdu fil qalb mutum ya nufata a zuciya hmm. cewa zai tunkari wani abu tun daga daukewar ki tun daga daukewar jinin hailar ki ko zuwa tafiyan ki ban daki ki wanka zuwa ji kin sa ranki cewa yanzu kin fita daga cikin halin kin dawo cikin tsarki kin dawo cikin tsarki kuma in Allah ya kai mu gobe za ki azumi wannan shine abin da ake bukatar niyya ba ji wa rai wannan abin kawai shi kawai shine ga mata mana ba bukatar dogon karatu balle kai kin je kin dauka san yanzu eh, wasu idan za su yi wata ibada azumi ne ko aikin haji za ga suna ta dun malamai cewa an rubuta musu niyya da Allah kar na wahalar da kanku addinin musulunci addini ne mai sauki addini ne wanda yake ba rikici ba wahalarwa a ciki mm. Allah shi taimake mu insha Allah masu kallon sauraron mu wannan shine takaitaccen abin da ya samu cikin wannan shirin namu amma insha Allah shiri na gaba za mu dora akan tambayoyin da muke da su a hannu da fatan ubangiji Allah ta'ala ya tabbatar mu da alkhairi a madadin malam Ibrahim Disina zakallah khair ni sunan Ibrahim Gokaru nake ce da ku assalamu alaikum warahmatullahi شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم